yula wa hadin qulubi na muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yawm al-din subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu bayan haka yan kuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar juma'a wanda ya dace da goma sha hudu ga watan ramadan shekara dubu da dari hudu da arba'in da shida bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina kuma ita ce rana ta goma sha hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar bayan miladiyar annabi isa a wannan majalisi na mu da albarka inda muka samu gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma wannan masallaci mai albarka masallacin bakon laga foundation wanda yake unguwar banko a tsakiyar birnin abuja muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin rarrabuwar garuruwan musulmi idan yan ba su manta ba har yanzu mana cikin tafsirin ayin surar saba kuma a darasin da ya gabata muna cikin tafsirin aya ta ashirin da uku a wannan sura lokaci ya cin mana da aka yi za mu kara maimaita tafsirin wannan ayan sannan kuma sai mu dora kafin haka wannan majalisi mai albarka yana isar da sakon ta'aziyya zuwa ga ɗan uwa da iyalai da abokanan arziki da kuma al'ummar da suke wannan waje bisa ga rasuwa da muka bincika mu a ciki a wunin yau ta ɗaya daga cikin manyan da ke wannan waje ɗaya daga cikin iyayenmu a wannan waje alhaji na aminu an fi saninsa da alhaji na aminu baban su umar da anas wanda duk wanda yake wannan waje shekara da shekaru ya san wannan bawan Allah haka duk wanda yake da zuntan wannan majalisi ya san cewa tun da muka fara karatu a wannan wajen wannan bawan Allah yana daga cikin mutanen da suke da zuntar wannan majalisi a yau muka tashi da rasuwarsa a yanzu muna roƙon Allah ta ya ji ƙamsa da rahama Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah ya yafe masa zurbansa Allah ya sa shi dauki firdausi madaukakiya wanda ya ala ya kula maka da zuri'arsa a sa Allah ala ya yafe masa ya yafe mana gaba daya ta mu ta zo kuma Allah ya sa mu cika da kyau da imani mai tambaya ta take cewa eh mai tambaya yana cewa ina yi wa malam fatan alkhairi tare da Allah ramma yace malam dan Allah ka yi ba mutane nasiya akan yin fitsari a bakin zamfo plaza domin wurin har cikin warin har masallaci yake shigowa yin azanta da yin da biyan bukata irin ta dan adam a wuraren mu'amalar al'umma wannan ya saba wa koyarwa addinin musulunci shi sa asali wurin da ake biyan bukata irin ta dan adam a cikin harshen larabci yake da sunaye iri-iri kuma kowanne daga cikin sunan abinda yake daukan ma'ana shi ne keɓancewa akan kira ban ɗaki alkhala wato wurin da mutum ya kuya shi ne alkhala da kalmar khalwa ne wato wurin da ɗan adam ya kuya ya ga barin mutane su gan kuma ya ɓoye tassa. Gamar mutane don kada al'umma su cutu da wannan kazanta sannan akan kirawo wurin da ake biyan bukata ko ita kanta biyan bukata din da suna a a wuja a ahadun minkum min al-zahir din shine wurin da aka je aka kuya aka yi nesa da mutane don biyan bukata shi sa za ka ga bahaushe ma idan ya tashi yana yi wa wurin da mutane suke biyan bukata kinaya ya ce bayan gida kaga bayan gida inda ba mutane kenan to wannan shine ainihi ga dan adam idan zai biya bukatar sa irin ta dan adam zai yi bawali ko kuma zai yi bayan gida dole ne ya keɓance ga barin mutane hikimar keɓancewa a guda biyu ne na farko ya keɓance gabarin mutane saboda kada mutane su ga ba haramun ne ɗan adam ya ringa wa tsarairai da sa mutane suna gani sai a wuraren da shari'a ta yadda ya bayyana sa. sannan abu na biyu abin da yake fitarwa din nan ƙazanta ne ta fuskar warinsa da kuma gurɓata muhalli saboda haka sai aka ce keɓance ya nesa da al'umma lokacin biyan bukata saboda kada ya cutar da su da warin wannan abin da yake fitarwa a cikinsa ko ya gurbata musu muhallinsu ta yadda cututtuka za su yaɗu a gare shi to ina kuma a ce inda ɗan adam ɗin zai biya bukatarsa saboda ƙauyanci da rashin sanin mutuncin kai a ce kan hanya kawai dan adam zai kwance wadansa ya zauna ya biya bukata kuma abin da ya fi muni da rashin girmama sha'ira daga cikin sha'irin ba shine dan adam ya zo kusa da masallaci ce zai wannan kazanta ka wannan ya fi muni hadisin musulun Balarman kauri ya zo wajen masallacin annabi sallallahu alaihi salama bai sani ba kawai da ya ga fili a gefen masallaci sai kwance wadansa kawai ya tsaya yi ba wadansa mutane suka taso masa hayya hayya hayya maza da ya ce a ku kyale shi ku gyara shi hayya gama domin yana cikin yi idan aka na shi zai tashi ya bata jikinsa kuma ya bata wani wurara da ya gama tsar annabi ya kira wuce ce masa to ka ga nan wajen masallacin Allah ne baya halatta a yi wani abu na kasantar mutane a wajen manzala ya koyar da shi wani kaga wanda yake nuna masa lalle akwai jahilci ga waɗanda suke yin irin wannan ƙasarsa sannan yin hakan a cikin musulunci yana janyo ma ɗan adam azabar ubangiji ta'ala a kabari manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ji wucewa ta makabarta sai ya karkari jaridar wato ya karyo ganyen dabino reshen dabino ya babbala rassan da ke cikin da ya tsora a kan wasu kamar rora guda biyu mazala ya ce ana yi musu azaba a cikin wannan kabarin ya ce kuma ba ana musu azaba ba ne ba saboda sun je da kafirci ko don sun yi wani abu na saɓon allah da mutane suka ɗauka shi ne saɓon allah gagare ya ce ɗaya daga cikinsu amma a hazubu ma la ya tafi ra'anin fawo ɗaya daga cikinsa abin da ya janyo masa wannan azabar kabarin shi ne baya zuce kansa lokacin da zai bawai ko dai ya zamanto yana sakin al'aurarsa a cikin mutane ya bawali suna gani ko kuma a'a baya suturce bawalin a lokacin da zai yi shi saboda haka yana yin shi a wuraren mu'amalar al'umma yana cutar da al'umma da wannan kabantar sai ubangiji ta ala yi masa azaba ta dalilin wannan kaga wanda yake da wannan tunanin da yadda yake da wannan wayewa to ya kamata ya daina wannan muguwar tafiya galibi mutane suna jin cewar ba wanda yake da su ba don kowai na saboda suna ganin wuri ne ba rike ka zo na zo ba uwa ba uba ba mafaɗi ba ne ke gaya maka magana to kuma in haka ɗabi'ar mutane take to a nan ne amfanin shugabanci yake shigowa saboda haka sai a samu shugabannin al'umma sai su kafa doka doka mai tsanani ta yadda idan an kama mutum yana yin wannan ƙazantar a yi masa mummunar zo ai mummunar tara wala Allah wannan zai gargaɗi zuciyarsa zai ja masa kunne na daina kuma wannan zai zamanto izina ga wani ba shi ba akan kada ya aikata irin wannan ko ya kamata hukumomi su shigo cikin wannan al'amarin kuma kowace ƙasa da ƙasa ne a duniya akwai irin waɗannan dokokin ko a Najeriya Ministry of Environment wannan shi ne aiki. kama da ita mun kasar mu akwai sakaci ta fuskar gudanar da dokoki to shi isa sai ka ga abubuwan suna ta faruwa ba tare da kula ba amma tana haura Najeriya ba wai sun kaje kasashen ƙetaren afirka ba a ƙasashen da suke gefen afirka ne barin francis idan ka je ka ga a mutane wallahi za ka san cewa akwai ci gaba akwai wayewa amma mu ba mu da discipline ba mu da tarbiyya ba mu da mai gaya mana mutu ko ba ma iya mutunta kanmu balle mu mutunta wanda yake gaba da mu ko mutunta dokokin da za su inganta rayuwar mu a matsayin mu adam saboda haka muna nasiha ga waɗanda suke wannan mummunar al'amari su ji tsoron Allah su dena su mutunta masallaci su mutunta alfarmar al'umma su mutunta arzikin da suka zo nema a wajen sannan kuma su mutunta wato ainihin kansu domin sanin mutuncin kai duk wanda ya san mutuncin kansa ba zai irin wannan tsiyar ba ba zai irin wannan tsiyar ba su mutunta kansu Allah ta'ala ka gane da amin Allah ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina rabbuna a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وبجد تعالى ولا da الشفاعة عنده وما تدعي شيتو ba zai yi amfani a wajensa shi ubangiji mai girma ɗaukaka ba illa liman azina lahu sai dai faga wanda Allah ya yi izinin yin ceto din wannan gabar ayar mun yi bayanin kaciya a gaba Allah ta'ala ya ce hatta idza tuzi a an qulubi wannan ne inda za mu tashi har zuwa lokacin da tuzi a an qulubihim za a cire tsoro ga barin zukatan qalu sai kaji sun ce ma za qala rabbukum me ubangijin ku ya faɗa qalu haqqa sai kaji sun ce da su abinda Allah ya faɗa gaskiya ne wa huwa al-aliyyu Allah shine madaukaki al-kabiru Allah shine mai girma wannan gabar aya malamin tafsiri sun yi maganganu a kanta maganganu kamar guda uku amma magana ta ukun ita tafi karfi a cikin maganganun malamai duk da dai cewa magana ta farko da ta biyu za ta iya shiga cikin fadin ma'anar aya, da mu fara daga magana ta farko da ta biyu wadda za ta shiga karkashin inuwar ma'anar magana ta uku da Allah yake hatta idza a an qulubi har zuwa lokacin da wato ainihin za a cire tsoro ga barin zukatansu da waye ke ne? wasu daga cin malamai suka ce yana magana ne a kan kafirai da mashirkai inda ihtiba har a wato a daidai lokacin da suka zo mutuwa a da da suke rayuwa a ban ƙasa, a da da suke gidan duniya da ransa da lafiyar su kafin lokacin mutuwar su suna cikin halin gafala sun kasa shiga sai sayin sun kasa bin Allah to sai daidai lokacin da mutuwa za ta zo musu to a lokacin da sai su dawo hayyacinsu sai su dawo cikin taitayensu a daidai lokacin da dawowa taitayin ba zai musu amfani ba kanu sai ka ji suna cewa da mala'ikun da suka zo ɗaukar ransu ma za ƙala ran bukun ne ubangijinku ya faɗa kalu sai mala'ikun su ce da su alhaku abin da ya faɗa gaskiya ne ma'ana duk abin da aka karantar da ku na cewa in ku ba Allah ba za ku shiga wutar jahannama to yanzu ga lokacin yayi alkawarin Allah gaskiya ne zai cika shi a kan wanda ita ce ma'ana ta farko da malamai suka fara wasu daga cikin malamai suka ce eh abin yana magana wannan aya tana magana ne akan mushrikai da munafikai amma yawmal qiyamah a gobe alkiyama idan an tashi a yinin gobe alkiyama a cikin girgiza da razani idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha saboda haka idan aka tashi cikin wannan razani da firgici hatta idza fuzza an qulubikum an kulubihim har zuwa lokacin da Allah zai cire wannan razanin ga barin zukatan waɗanda suka tashi a filin alkiyama da bayansa to da Allah ya cire wannan razanin ga barin zukatansu to sai su ringa tambayar shashin musulmai suna cewa ma za ƙala rabu shin ubangijinku ya yi magana ne ne ubangijinku ya faɗa ƙarin jikan sun ce alhaq ai abin da Allah ya faɗa gaskiya ne wato wannan shi ne yini na tashin alkiyama kuma abin da Allah ya ba da labari zai faru a yinin gobe alkiyama gaskiya ne lallai ubangiji ta'ala ya cika alƙawarinsa wanda ita ce ma'ana ta biyu ma'ana ta uku da malamai suka kawo a ƙarƙashin ayar wadda kuma ita tafi ƙarfi a cikin maganganun malamai suka ce ita wannan ayar tana magana ne a kan mala'iku yadda al'amarin yake kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga ruwayar abu hurairah Allah ya kara musu inda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama na ji shi yana cewa idza qadallahu al-amra fis samai idan ubangiji mai girma ɗaukaka yana so zai hukunta wani al'amari a sama akwai abin da Allah zai zartar zai gaya mala'iku a sama cewa zan zartar da kaza akan ɗaiɗaikun al'umma ko kuma akan jama'ar su da dandazon su daga garuruwan su da al'ummar duniya to a daidai lokacin da Allah zai zai zartar da wannan hukuncin nasu sai ya zama to barazatil mala'ikatu bi ajnihatiha sai mala'iku sai su ringa fujja fukafukin su mana suna sanar da raguwar mala'iku cewa kowa ya shiga cikin taitayinsa yanzu Allah zai aika zai saukar da hukunci khud'anan li rabbiha ko kuma khud'anan li qawli suna buga cikin su ne dan su nuna sun kankantar da kai ga ga ubangiji mai jama'a dauka lokacin da zai magana to saboda haka da zarar sun gama wannan buga bukafukan nasu sun yi wato ainihin su sun kankantar da kai ga Allah to sai ubangiji ta ala ya fara yi musu magana to babu wani a cikin halittar ubangiji mai girma ɗaukaka da ya isa na'ura da sinadarin halittarsa ya iya ɗaukan maganar Allah shi sa hatta annabi Musa alaihi salatu salam lokacin da yake ganawa da ubangijinsa mai girma ɗaukaka Allah yana fara magana fa harra Musa fa'iqa sai annabi Musa ya faɗi take aure da su saboda sinadarin jikinsa ba zai iya ɗaukan girman maganar Allah ba to ba wai mutane ba kadai hatta mala'iku da Allah ya fara magana da ba ɗaya sai su firgice wasu su ne wasu su fita daga cikin hayyacinsu waɗanda ba su maɗin ba sun rude sun fita daga cikin hayyacinsu haka ringa za su ringa jin zancen ubangiji mai girma da ka ka annahu silsilatun ala safwan mm. kai ka ce wato an kwace irin manya-manyan amfan nan doguwa aka ɗauka ana buga ta kan fan dutse kun san fako irin dutsen nan fa wanda yake kamar shigar dutsen wuta mai dutsen wuta da ake cewa kan fa su mulmulalle din nan wanda za ku gan shi yana kyalli kamar azurfa to irin wannan dutse din idan ka ɗauki karfe ka tsora ka buga masa to kamar ka haɗa karfe da karfe ne wajen ƙara to haka za ka rinka jin sautin maganar ubangiji mai yaba ɗaukaka da irin wannan ƙarar da razani su mala'ikun Allah faɗi za su riga an ƙauni an ƙulobihim lokacin da ubangiji faɗi za fuzzi a an ƙulobihim lokacin da ubangiji mai yaba ɗaukaka ya gama magana wannan tsoron ya fita daga cikin zuciyarsu ya sun dawo hayyacinsu razanar da suka yi sun nutsu waɗanda suka suma a cikinsu sun farfaɗo ƙalu sai ka da shashin mala'iku suna cewa da shashi ma za ƙala mai me ku ya faɗa ne mana su ba suna iya jin abin da Allah ya faɗa ba saboda tsananin tsoro da suka ji ƙalolin da zai ƙala sai wannan wanda suka tambaya wanda wata ya ta nuna wanda yake iya Allah ya ce masa ya saurari saƙon Allah shine mala'ika Jibril wasu daga cikin malamai suka ce da mala'ika Jibrilu da hamalatul arsh mala'ikun da suke ɗaukan al'arshin ubangiji ta'ala to su sukan iya jin zancen ubangiji mai girma da saboda haka sai mala'ika jibrilu ya ce da su alhaƙo abinda Allah ya faɗa gaskiya ne wa huwal aliyul kabir Allah shine maɗaukaki alkabiru mai girma mana sai mala'ika jibrilu sai ba su labarin saƙon da ubangiji mai girma ɗaukaka yake so ya isa zuwa ga al'umma to daga nan ne mala'ikun sama da suke al'arshin Allah in sun ji sai su gaya mala'ikun saman bakwai na saman bakwai sai su gaya wa na saman shida na saman shida su gaya wa na saman biyar na saman biyar su gaya na saman hudu a haka har a gaya wa mala'ikun sama ta ɗaya na sama ta ɗaya sai su gaya mala'ikun da suke gadin duniyar nan su kuma aljanu suna da ƙarfin jiki da ɗabi'a da ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba su suna iya tashi su je sama to lokacin da ake faɗar wani hukunci da Allah ta'ala zai yi akan wata al'umma ko zai yi akan wani mutum daga cikin al'umma in aka yi katari aljanin da yake garin su wannan mutanen ko yake unguwar su wannan mutumin sai ya jiyo wannan hukuncin mala'iku suna tattaunawa a tsakaninsu da juna to yana da alaƙa da bokaye da suke ƙasa wanda suke wannan lardin ko wanda suke cikin wannan jama'ar ko wanda suke da alaƙa da wannan mutum. sai mala'iku sai aljanu sai fato zancen mala'iku sai su zo sai su gaya wa bokaye saboda haka da mutum ya je wajen boka aka yi katari boka ya ji wannan labarin daga wajen daga wajen aljanu sai ya ce masa ai abu kaza zai faru sai kuma abin ya tabbata da wannan abin ya tabbata shi ke nan sai ga mutum ya miƙa wuya ya yi amanna da bokaye yana ganin duk abin da su gaya masa zai tabbata shi sa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce haka suke za su gaya maka magana ɗari amma guda ɗaya ce in aka yi katari gaskiya ta faru amma raguwar da ɗin duk ƙarya ne ba wanda ya faru ɗayan ma faru ne cikin katari Allah ta'ala ya hukunta za ta faru to ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya faɗi haka sai ke karanta faɗin ubangiji ta'ala hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin Allah ya ce shin bana ba ku labari ba akan suwa ne da shedanun aljanu suke sauka suna ba su labarin abin da suka jiyo a sama Allah yace tanazzalu ala kulli al-affakin asim suna sauka ne akan duk wanda ya zamanto affakin mai yawan ƙarya azimun wanda yake mai yawan saban Allah ko kenan yulquna sama Allah yace suna zuwa su ciro zance a sama wa aktharuhum kadhibun amma da yawan su suke saboda haka wannan shine ma'anar ayar da Allah yace hatta idza fuzza an qulubihim yana magana ne akan mala'iku lokacin da zai bada labarin ga wani abu zai faru mala'iku sai su firgita su razana su fita daga cikin hayyacinsu hatta idza fuzzi an bihim lokacin da Allah ya gama fadar abin da zai faru ya gama zartar da hukuncinsa to a lokacin ne sai a cire wannan tsoron a yaye wannan tsoron an qulubihim gabarin zukatansu kalu sai ka suna tambaya ma za qala rabbukum ku waɗanda kuka ji zancen me ubangijinku ya faɗa a nan ba suna nufin don Allah ba nasu bane Allah na gaba ɗaya ne amma girmamawa ce ga wanda za ka yi tambaya in ka tashi tambaya a gare shi ka mutunta shi tunda neman ilimi suke yi sai suka mutunta suka ce ma za ƙala rabbukum ne ubangijin ku ya faɗa suka nuna tamkar ubangijin nasu ne su waɗanda za su ba da amsa tare da cewa ubangijin na halitta ne gaba ɗaya mun gane wannan ah. qalu wadanda za su ba su amsar sai su ce da su al-haqqu abinda Allah ya faɗa gaskiya ne ma'anar al-haqqu anan wadan sai su ba su labarin ga abinda Allah ya zai faru ga abinda Allah ya hukunta zai faru ga abinda Allah ya zarta kuma in Allah ya zartar da abu gaskiya ne baya canjawa shi sa shi Allah idan yana baka labarin abu kaza zai faru to yana baka labari ne da sigar ya ma riga ya faru domin abin da ya faɗa gaskiya ne in ka dauki alkiyama haka ubangiji mai girma daukaka yake ta bada labarin ta riga ta zo wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar iqtaraba lin-nasi hisabuhum sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' yana tambaya kaga sai ce bi azabin waqi' akan azabar da ta riga ta abu bai ce sa'ala sa'ilun bi azabin taqaw ba azabar da za ta abu a sai Allah ya ce bi azabin waqi' azabar ta riga ta faru domin suka ce saboda ka'idar ita ce kullu ma huwa akin a duk abin da aka sa wa rana aka ce zai zo a ya ma riga ya zo ba haka abin yake ba ka je neman aure a sa maka shekara daya daga yadda za ka zuke kamar tariyar kasar kafin ka an kare shi kina yanzu da za su yi ta ka rasa wani dan uwanka ko rawata biya wanka? ka rasa wani dan uwanka ka gani kafin ka an kara sai ka ji yanzu an shekara yanzu daidai in shigo waɗannan nake ma alhaji tahiru igali ta'aziyar rasuwar alhaji na aminu nake cewa aminin mahaifinka gida ɗaya suka siya suka raba wannan kofar sanan wannan kofar sanan wadannan sai nace masa kaga tsiran su da mahaifinka babu nisa sai ce i wallahi wata goma na ce a ba wata goma ba ai sati biyu ne cif tsakanin su domin mahaifinka ya rasu ba rage wa haka 29 ga watan ramadana shi kuma ya rasu yau 14 ga watan ramadana bambancin wani goma sha biyar sai ke ta mamakin abin har ya zo kusa ga wannan fa lissafin duniya kenan ya kake lissafin ya kake tunanin lissafin Allah a rayuwa ina fata mun gane wannan to shi sa sai ubangiji da girma da kuma ce al abinda aka ba da labari gaskiya ne ya riga ma ya faru wa huwa al-aliyyu Allah shine mai rinjaye Allah sama yake da kowa al-kabiru Allah shine mai girma babu wani wanda yake sama da shi kabirul muta'al kenan wato Allah ne girma mai rinjaye wanda yake sama da kowa subhanahu wata'ala daga nan sai ubangiji mai girma da kuka ce kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah man yarzuqukum minas samawati wal ardh wane ne wanda yake arzuta ku daga sama wane ne wanda yake arzuta ku daga ƙasa a nan wajen ubangiji da girma kuka ya ce da annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tambayi mushrikai wane ne wanda yake kawo arzikin sama arzikin da yake saukowa daga sama shine ruwa da Allah yake saukarwa daga sama wane ne kuma wanda yake arzuta su daga ƙasa idan ruwan sama ya sauka ruwan ya malala a ban ƙasa ta wannan hanyar ne abinci ke samuwa a yi noma a fitar da abinci a samu arziki to wa yake muku wannan aikin kul ka gaya muku ne wannan aikin allahu shine allah wasu daga cikin malamai suka ce su sun san wanda yake wannan aikin shine allah to amma tun da bangare ne na yar kore galibi mutumin da kuke jayayya da shi kake kure shi ke so ya kure ka in ka kai shi makata ya san gaskiya zai gum da bakin sa ba da amsa to shi yasa sai Allah ya ce a ba ka amsa ne wannan aikin shi ne Allah a nan wajen aka ce kulka ce da su shi ne Allah lafazin Allahu din khabar ne da mubtada'in mahzuf taqdiruhu qul huwa Allah ka gaya musu ne wannan aikin shi ne Allah abin da yasa malamai in sun zo irin wannan gabar suke dajiya su faɗi ma'anar hakan saboda yana daga cin aƙidun ɗan bid'a shine cewa za ka iya yin zikiri da lafafi ɗaya wanda kuma wannan baya cikin koyar musulunci kawai sabo kana zikiri kana Allah Allah Allah Allah wannan ba koyar musulunci ba ne. dole sai ka yi amfani da jumla mufida التركيب الذي يفيد فائدة تامة يسمى جملة مفيدة ويسمى أيضا كلام dukkanin wani zance wanda in an ambata shi zai bayar da ma'ana cikakkiya shi ake kira da suna jumla mufida shi ake kira da suna kuma zance amma duk maganar da ka faɗe ta in dai bata fitar da ma'ana ba ko ta buƙaci sai an ba tambaya me kake nufi wannan ba zance bane ba to kuma a cikin jumla in kana so kai jumla suka ce wajibi ne jumla ta fara ta tarakkabu min kalimatai ne tana farawa ne da kalma guda biyu kalmar nan guda biyu kana da yanci biyu a cikinta ko dai ta zamanto malfuza ko kuma ta malfuza malfuza ko kuma ta zamanto muqaddara wato zaka iya faɗan kalmomi biyu gaba ɗaya ko kuma in ka ga dama ka faɗi ɗaya amma mai sauraro ya san akwai abin da ake kaddarawa jimlar fita. ina fata mun gane wannan kamar in ce maka aliyu ya zo nan wajen sai ka ce e eh, kaga yanzu ka bada amsa da jumla daya amma amsar tana wakiltar jumloli ne sama da dai shine e eh, ya zo ko ba haka ba idan na ce maka ƙun a larabci tashi daga ni sai kai a waje sai na ce kum ai ka san da kai nake magana to wannan kum din a larabci ba ji mana dai bace ba asalin zancen shine um anta kai tashi shi sa in kuna da yawa a waje wani yazo ya ce kum tashi sai ka ji wani ya ce ni kai ni da ni kai nan kai magana ba amma inda ta kai umu ku tashi so duk sun gane cewa kana nufin umu antum gaba ɗaya ku tashi ina fata mun gane wannan da zaka da ubangiji ta Allah ya ce ko ka ga musu a nan wajen Allah wannan ba hujja bace a gare ku dan bid'a da za ku rike iya lafazin Allah kuna zikiri da shi a ka'ida qul huwa Allah shi ne wannan aikin shi ne Allah ina fata mun gane wannan zaka in zaka ambace Allah ka ambace shi da lafazi mufid ka ce Allahu Akbar Allahu Samad Allahu Ilah Allahu Rahman Allahu Rahim haka yake ambatar kansa Bismillahir Rahmanir Rahim man huwa Allahu la ilaha illa huwa Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir haka Allah yake ambatar kansa ina fata mun gano wannan sannan abu na biyu ita wannan kalma ta Allahu suka ce kalma ce wacce take fita daga baki take dukan zuciya shi yasa za ku ga cikin hadisin da ya zo a musnad na Imam ahmad ibn hanbal Allah ya kansa da tarin rahma abu hurairah yake ba da labari ce wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya da shi da sahabban sa wata tawaga sun dawo daga tafiya sai suka yada zango a cikin wani falan daji a cikin wani kwazazzaban daji rana ta take wata ruwa ta nuna da daddare ne sai kowa ya dare ya je ya samu wurin da zai je ya kwanta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu wuri ya kwanta a karkashin wata bishiya da zai kwanta sai ya ɗauki takobinsa sai ya rataye ta a jikin rashin bikin sai ya fara barci yana cikin barci sai wani kafiri sai ya hango shi ga rago sabai sun yi nesa da shi kowa yana cin yana barci sai ya sadado ya sadado sai ya dauki takobin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya zare takobin sannan sai ya taba shi da ita manzala yana farka kawai sai ga mutum da takobi a kansa sai ce da annabi sallallahu alaihi wasallam man yamla uka minni to ga ga ka sahabban ka suna san suna bacci ba kuwa kusa da kai ga kuma makami a hannuna man yamna uka minni waye sai kwace ka daga waje na kawai sai manzala yake da shi Allah Allahu Akbar yana faɗar wannan kalmar daga bakinsa ke zuwa zuciya gurɓatacciya ta wannan kafirin kawai sai takobin ta bari yana jin kalmar Allah mutum kawai sai zana sai yadda sai yadda kogin yana yadda takobin sai mazala ya ɗauka sai ce to kai kuma man yamna uka minni ba su da to kai kuma zuwa zai kwace ka daga wajena ni ina da Allah da yake kare ni in na kafa yana kalmu sahabi gina tana tare da ni tana bani kariya to kai kuma zai kwace ka daga gare ni to kuma duk inda kafiri yake wallahi malam ba kabilanci bane ba ba bambancin addini bane ba da gaske ne ba sa su ji an ambaci sunan Allah idan unguwa ta haɗa ku zama da waɗanda suke ba musulmi ba kuna da masallaci a wadan kaga yadda suke shiga tashin hankali a lokacin da ake kira sallah ku zo su ce ai akwai public disturbance sai an cire lasbika ba wai lasbika ce take damun su ba in lasbika ce take damun su a unguwar DJ bai sa kiɗa ba me yasa kiɗa bai haɗa su bacci ba su in sun je cutar su ba kiɗa suke yi ba me yasa kiɗan bai haɗa su bacci ba a'a wannan kalmar da suke ji an ce Allahu akbar Allahu akbar wallahi hana bacci take tasiri take ba kalmar da take razana su irin wannan wai ba su ga wani bidiyo bane ba a shekarun baya wani shugaba daga cikin shugabannin kasar america ya zo ya tara yan jaridu zai mutu zai musu isar mutu da sako a cikin yan jarida ɗin akwai wani dan jarida dan Pakistan musulmi da ya fara magana yana so ya soki musulunci kawai ɗan jarida yana bayar ga Allah Akbar zo ku ga yadda ya rikice ne ya rude yana nema ya ruba da ruga rude waye saboda kalma ce wacce take tayar musu da hankali kalma ce wacce take tayar musu da hankali shi yasa da zarar sun ji an kira sunan Allah to shi kenan kuka kira hankali ta kare amma inda ba ku zauna da ku da su ba magana kiran sunan Allah ba za su ji sunan Allah ba za ga lafiya ɗaya kuke rayuwa lafiya na kuke rayuwa da irin al'ummar ba sun sanar da samu da ibada ba saboda haka kawai kwatas ya haɗa su su ma irin ɗan nokiya of addini din nan ne kafir kafir ne kafir kafiri barna saboda haka haka suke zaune ba da da masallaci ba da wasu da kaga yadda ake zumunci da juna ake ƙaunar juna ake zaman lafiya da juna amma ku kula da kyau ko kasuwa ce idan arne ya zo zai kama shago ya ko akwai masallaci kusa da wajen wala ba zai zama a layi ba layin da masallacin kuma zai iya zama a ciki ba saboda ba yadda za a yi gaskiya da ƙarya ta hada wa da ba yadda za a yi tauhidi da shirka su karo face sai tauhidin ya fata cikin shirka shi sa duk inda ahalin suna suka yi wa za su ga yan bid'a ba su da tasiri suna ji suna gani sai dai su koma gefe ɗaya su ta kunkuni Allah ne ya kafa ku a wajen ku ya bawa dama dole ku karantar da suna, ba yadda za su sai dai an haɗa a dinga yi wa juna ya ya ah, kara kar maka ya mun ji sako eh haka za mu ci gaba da aika sako haka za mu ci gaba da aika sako ina fata mun gane ku ba da ku ka wajen da ba irin gwaje kolin da ba za ku yi ba na? a da ba ana zara ba ai ba ba so mu nuna cewa ana zara ne don kar su ji kunya san al-islamu ya jubbu ma qablahu as ka tajubbu ma qablaha da ka zama ahli suna ba ma iya tuna tarihin ka na bid'a saboda yanzu ka dabu da kai mun zama daya ina ba ta mun gano wannan yasa kullum muke cewa waɗanda suka tsaya a tsakiyar don sun baro bid'a ba su karaso ba ku maza ku karaso ko ba a buɗe take ina ba ta mun gano wannan da yawa wallahi suna nan suna a gaban ubangiji ta ala ce wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dalalin mubin lallai a yinin gobe alkiyama za a bambance tsakanin zare da abawa za a ga mudin au iyyakum ko kuma ku la'ala hudan suwa ne ne suke kan shari'a au fi dalalin mubin ko kuma suwa ne ne waɗanda suke kan bata mabayyana a nan wajen Allah ta'ala ya ce da annabin sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa mushrikai hakan ba wai dan ba shi da tabbacin su ne ne akan bata ba su ne ne akan shari'a a'a babul munazara ne wato bangare ne na tattaunawa shi kenan nan muje. da mu da ku a ga suwa ne ne waɗanda suke kan shirya a ga suwa ne ne waɗanda suke kan tafarki madaidaici tare da cewar lallai ubangiji ta'ala ya san mummunai su ne ala hudan ya san kafirai su ne ala fi dalalin mubin su ne a cikin fi dalalin mubin a cikin fata wanda yake mabayyana Allah ta'ala ka kare mu قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل كرجع بس يا مأيكين الله لا تسألون أما أجرمنا da ɗai a yinin gobe alkiyama ku ba za a tambayi ku ba akan laifin da mu muka aikata saboda haka in mun yi wani abu na zunubi Allah mu zai tuhuma ba ku ba bisa ka'idar fadar ubangiji mai girma ɗaukaka, wala ta taziru waziratun wizra ukhra saboda ka'idar faɗin Allah ta'ala qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliy ku rike addinin ku in rike nawa aikin da kuka aikata yana kanku aikin da na aikata yana tare da ni Shi ne ma'anar la tsaluna amma ajiyar ba za a tambaye a akan abin da mu ne muka aikata na zunubi ba in muna da zunubi tsakaninmu da Allah bai shafe ku ba ba ku za a tambaya ba ya kuka, kafirai wala nus'alu amma ta'maluna haka kuma tsiyatakun da kuke aikata a ban kasa da shirkar da kuke da sabon Allah da kuke da makicin da kuke kullawa addini da yakar addini da kuke da hana mutane shiga tafarkin addini da kuke yi duk wannan ayyukan da kuka aikata wala nus'alu mu ma Allah ba zai tambaye mu akai ba lamsa alaihim yusaydir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al-azab al-akbar saboda haka kowa a yi yinin gobe alkiyama zai ɗauki dakon zulubin ne a kan kansa in ka ga wane ya ɗauki dakon dakon an dora masa da dakon zulubin wani to shi ya ja shi zuwa ga wannan zulubin shi ya koya masa wannan zulubin amma in dai ba kai ka koya masa ba in dai ba kai ka batar da shi ba to zai dauki batarsa kai maka dauki batarka amma in kai kai sanadiyar batarsa to za ka dauki zunubin ka kuma ka hada da nasa tare da cewa shi ma fa yana da zunubin da aka ce ka hada da nasa shi ba wai ya sha bane ba a'a yana da zunubin li yahmilu awzarahum كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم ألا ساء ما ينظرون الله يشهد وانا جهود راكي zunubin kama ka kasa yadda za ka yi da shi a ce an ƙara maka lafcin na wani akwai da kai wannan akwai asarar da ta kai wannan babu asarar da ta kai wannan kuma ka gaya musu ya ma'aikin Allah ya jima bayyana na rabbuna lallai a yinin gobe alkiyama ubangijinmu bai girma ɗaukaka zai haɗa mu gaba ma'ana wannan aya tana nuna cewa duk wanda ya zo duniya to ya sani cewa duniya gwadaban zuwa alkiyama ne hmm. in kana neman street ina mai tambayar ina ake bi a je kiyama to duniya ita ce hanyar zuwa kiyama duk wanda ya zo duniya to a yi nan gobe alkiyama sai Allah ya tara su sai Allah ya tara mu gaba daya a filin misali shine ma'anar kungiyar jima'u bainana rabbuna yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmul tagabun Allah ta'ala yace yawma yajma'ukum a wannan yinin Allah zai tara ku gaba ɗayan ku na farkon ku da na ƙarshen ku mutanen ku da aljanun ku da dabbobin ku da bishiyoyin ku da tsuntsayen ku da tsirran ku tare da kwarukan ku dukkanin ku ubangiji da girma ɗaukaka zai tara yawma yajma'ukum li yawmil jami'i sai ce zalika yawmul tagabun ita ake kira da suna yawmul jami'i ranar haduwa gaba daya zalika yawmul majmu'ul lahum na hmm. Allah yake ce wannan yinin gaba ɗaya mutane sai sun hada a sa wa zalika yawmul mashhur kuma ita ce yinin da kowa sai ya halarta ba wani maganar uzuri ba za ka ce ka tashi da zazzabi ba ba za a manta da kai a cikin kabari ba ba za ka ce taro ya yi yawa ni ba sai na ji wani wakilce ne a'a yawmul mashhur kowa sai ya halarci wannan taron Allah zalika yawmul tagabun wannan ranar ita ce ranar asara ita ce ranar kamunga ranar da kafiri zai asara ranar da mumini Allah zai taimake shi yi masa gamo da katar ya raba shi da gidansa na wuta ya sada shi da gidan aljanna ya masa tsoriya da gidan kafiri na aljanna dan kowa a cikin yana da gidaje guda biyu kafirai suna da gidaje biyu a lahira musulmai suna da gidaje biyu a lahira duk muminin da ka sani yana da gida a aljanna yana da gida a wuta duk kafirin da ka sani yana da gida a wuta yana da gida a aljanna da an je yin gobe alkiyama sai ubangiji ta ala ya ce kafirai ku ta wuta mummunai ku shiga aljanna to ya rage yanzu a aljanna akwai raguwar gidaje na yan wuta da basu shigo ba kuma ba za su taba shigowa ba a wuta akwai raguwar gidaje na yan aljanna da Allah ya musu gabo da fitar ba su shiga ba kuma ba za su taba shiga ba to saboda haka sai a ce ko kafirai ku gaje gidajen mummunai na wuta kuma mummunai ku gaje gidajen kafirai na aljanna ulaika humul warithun allazina yarithun al-firdausa hum fiha khalidun to shi sa sai Allah ya kira wannan yinin da cewa yawmul jam'i zalika yawmul tagabul a ranar kafirai za su asara gidajen su na aljanna a ranar mummune za su kamun ga ga gidansu suna da shi a wuta amma Allah ya musu gabo da kasar sun tsallake ba za su shiga cikin ba ina fata mun gane wannan to shine abin da Allah yake nufi anan kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah yajma'u bainana rabbuna wallahi sai ubangijin mu sai ya hada taron mu ainihin gobe kiyama gaba ɗaya mu sai mun zo kul innal awwalina والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم Allah yake ka gaya musu ya ma'aikin Allah innal awwali da lallai mutanen farko wal da mutanen karshe la majmu'una wallahi sai an tattara su waje daya ila liqati zuwa ga haduwar nan ta yawmun ma'lumun sananiyar rana ita ce alkiyama mun gane wannan summa yaftahu bainana bil haqqi sannan ubangiji mai girma ɗaukaka zai hukunci a tsakaninmu da gaskiya shine ma'anar yaftahu bainana ai bi ma'ana yahkumu bainana bil haqq zai hukunci tsakaninmu da gaskiya zai hukunci mu da gaskiya zai hukunci mu da adalci ba wanda za a zalunta kafiri idan yana da haƙƙi a wajen musulmi ba zai shiga aljanna ba shi musulmin sai Allah ya kwaci haƙƙin kafiri ya bashi saboda hukuncin gaskiya ake yi mumini idan yana da haƙƙi a hannun kafiri dan wuta dan wutan ba zai shiga wutan ba za a ce a'a ai tunda yana da zulmi dama already dan wuta ne a daga masa kafa a'a sai Allah ya kwato sa a wajen a wajen wannan kafirin ya ba mumini haka ka'ida dai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku sulhunta abin da ke tsakaninku kafin ku rike ubangijin ku a yin gobe alkiyama domin a ranar alkiyama Allah zai fito filin hisabi zai gaya mutane anal maliku wa anan dayyan ni ne mai mulki ba wani mai mulki a yau in ba ne ba limanin mulkul yau lillahi alwahidil qahhar sannan ya ce wa anan dayyan ni ne wanda zan yi hukunci a tsakaninku da gaskiya ni ne wanda zan yi hukunci a tsakaninku da gaskiya shine mazala yake cewa wallahi babu wani mumini da zai shiga aljanna in har akwai haƙƙin kafiri a wajensa ba shi sai Allah ya karɓar wa kafirin nan haƙƙinsa ya bashi babu wani kafiri da zai shiga wuta in har akwai haƙƙin mumini a hannunsa sai Allah ya kwato wa muminin nan haƙƙin nan ya bashi saboda tsantsar adalcin Allah in aka gama hisabi aka gama hukunci kowa ya gamsu Allah ya masa adalci da kafiran da mummunan sai ka suna cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin ta da kai mun gane wannan to shine ba dan sun mai ta baina na bil haqq sannan ubangiji zai hukunci a tsakanin mu da gaskiya wa huwa al fatahu dama Allah shine mai cikakken hukunci al'alimu masani ga abin da bayan suke aikatawa ba wanda ya fi Allah iya hukunci alaisa Allahu bi ahkamil hakimina shin Allah ba shine fi kowa iya hukunci ba ni kam Lallai Allah shi ya fi kowa iya hukunci subhanahu wa ta'ala daga nan sai aya قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم قل يا مفتي يا الله أروني الذين ألحقتم به شركاء ku nuna min waɗannan gumakan da waɗannan ababen bautar da duk wani abu da kuka rika ba Allah ba na alhaqtum bihi waɗanda kuka hada su da Allah shuraka a matsayin ababen tarayya a yau ainihin gobe alkiyama ku zo ku kawo waɗannan waɗanda kuka ce shuraka a wuri lillah wato abokanan aikin Allah ne abokanan tarayya ne da Allah irin yadda ya tantanta abauta wa Allah su ma ya tantanta abauta irin yadda ya tantanta a roƙi Allah su ma ya tantanta a roƙe su irin yadda ya cancanta a nemi agajin Allah su ma ya cancanta a nemi agajin su kai bari ma ba za ka samu agajin Allah ba sai ka bi ta hannun su ma na abuduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa suka ce dalilin da yasa muke bauta musu shine dan su kufanta mu da Allah ai su ne ahlul lahi su ne na kusa da Allah su ne auliya Allah ai su suka san Allah arifuna billahi ne su ne ayatul lahi da ka sai ka rike da sai ka rike kafa da arifun billahi in an kana san Allah ya san to waye Allah ke zama su alifun billahi a wata ma'aikatar aka dauke shi aikin alifun billahi waye ba shi wannan sifafin nan to kaga babu mutane to shi sa Allah ya ce kul ka gaya mutu ya ma'aikin Allah aruniyal ladina alhaqu bihi shuraka ku nuna mun waɗannan ababen bautar ba Allah ba waɗanda kuka haɗa su su zamanto shuraka ababen tarayya ga ubangiji bai girma ɗaukaka kalla Allah ta'ala ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama fa hau ba za su iya nuna maka ba wa dalla annum ma kanu ya'budu abin nan da suke bauta ba Allah ba sun ya bace sun nemi komai sun rasa saboda haka ba za su iya nuna maka ba bal huwa Allahu al-azizul hakim wanda ya cancanta a bauta masa shi shi kadai bari shine Allahu ubangiji ta'ala al-aziz magwayi a cikin al'amuransa al-hakim mai hikima a cikin al'amuransa saboda babu wani abin bauta in ba Allah ba babu wani mai taimako in ba Allah ba ba mai ba da agaji in ba Allah ba babu wanda yake rahama sai ubangiji mai jima da wuka aljanna mallakar Allah ce wallahi in bai tsara da sunan ka ba za ka shiga cikin ta Allah ka sa da sunan mu Allah ka sa mu zaman to yan aljanna Allah ka gafarta mana kurakuran mu ka yafe mana zunuban mu ya Allah ka yi mana gamo da kasar a cikin rayuwar mu daga nan sai ayi وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون daga nan sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya ci gaba da magana a kan bawansa manzansa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana gaya wa duniya matsayinsa da girman annabtar da Allah ya bashi da faɗin manzancin da ubangiji ta'ala ya aiko shi da shi ya ce wa ma naka kuma da zai mu aiko ka bayan ya ma'aikin Allah illa ka fatan lillahi fashe mun turo ka ne in zuwa ga mutane gaba daya wannan aya ita take bambance annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ragowar annabawa ita da makamantarta a cikin alqur'ani domin kowane annabi ubangiji ta'ala ya dora masa nauyin da'awa ne zuwa ga al'ummarsa ko al'ummar da ya tura shi a wajen su kadai amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya aiko shi zuwa ga mutane gaba daya ayi da ke cikin suratul a'raf ubangiji ta ala ce kul ka ga ya musu ya annabi Allah ya ayyuhan nas ya ku mutane na birnin ku da na ƙauyen ku mazan ku da na matan ku fararen ku da bakaken ku jajayen ku da korayen ku ah. inni rasulullahi ilaikum jami'a lallai ni manzo ne na ubangiji mai girma ɗaukaka da ya aiko ni zuwa gare ku gaba ɗaya saboda haka wannan shine ma'anar wa ma arsalnaka illa ta kafatan linnasi da dai ba mu aiko ka ba sai in zuwa ga mutane gaba ɗaya shine ma'anar inni rasulullahi ilaikum jami'a lallai ni manzo ne da ubangiji mai girma ɗaukaka ya turo ni zuwa gare ku gaba ɗaya haka ayat da ke cikin suratul furqan ubangiji ta ala yake cewa tabarakallazi nazzalal al-furqana ala abdihi albarkatun Allah sun yawaita allazi nazzala alqur'ana wanda ya saukar da littafin alqur'ani ala abdihi gabawan sa muhammad sallallahu alaihi wa sallama li yakuna dan shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance lil alamin nazira mai gargadi ga wa'azi da mutane shi yasa a wata ayar ya kira shi da suna wato ainihin bashiran wa nazira umma Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ainihin ya kasance mai gargadi ne kuma ya kasance mu bishara ne ga dukkanin mutane gaba daya to shine anan wajen Allah ta'ala cewa ma arsalnaka illa ka kafatan linnasi kuma aiko ka ba sai ga mutane gaba daya bashiran kana mai bishara a gare su naziran kana mai gargadi a gare su ikrima ya rawaici magana daga abdullahi dan abbas yake cewa sami ibn abbas ya qulu na ji abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda yana cewa inna allah ta'ala lallai allah madaukakin sarki faddala muhammadan sallallahu alaihi wa sallama ala ahli sama'i wa ala al Allah ya fifita annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan dakalitin da suke sama hatta mala'iku a kasan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke ta fuskar daraja manzala ya fi su girma ya fi su daraja shi isa ya je ya shiga gaban suka bi shi limanci a baitul ma'mur ina fata mun gane wannan wa alal anbiya'i sannan ubangiji mai girma ɗaukaka ya fifita annabi sallallahu alaihi wa sallama akan ragowar annabawa kamar yadda yake faɗa a cikin suratul baqara tilkar rusul kaga waɗancan manzannin faddalla ba'dahum ala ba'd min fifita shashin su akan ɗaya shashin ɗaya shashin da Allah ya fifita akan su shine manzon Allah ina fata mun gane wannan to shine qalu sai almajiran abdullahi dan abbas suka ce da shi fi mafaddala Allahu ala al-anbiya faddalahu Allahu ala al-anbiya da me Allah ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan rabuwar annabawa kana sai abdullahi dan abbas yace inna Allah ta'ala qala lallai ubangiji ta'ala yace wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum Tura ragowar manzanni Allah yake ya turo su ne da harshen mutanensu li bayyana lahum domin su wa iya wannan al'ummar bayanin dokar Allah shi yasa adawa ai kaga iya annabin su kada ya kai ko wa ila adin akahum huda wa ila samuda akahum shu'aiba wa ila madyana akahum wa ila madyana akahum shu'aiba iya su aka aika musu banu isra'ila Allah ya aika musu annabi Musa alaihi salatu wasallam yace inni lima tuquluna li wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum annabi Isa aka ƙara tura shi zuwa ga banu Isra'ila kadai yace wa rasulan ila bani Isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum na zo muku da aya daga wajen ubangiji ku mai girma da kuma to ne ma'anar wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawli kowane manzo da muka turo shi mun tura shi ne da yaren qawlihi al'ummarsa li yubayyana lahum dayya wannan al'ummar su su kadai wa'azi yace wa qala lin nabiy sallallahu alaihi wa sallama amma da aka zo kan risalar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah yake da shi wa ma arsalnaka illa ka kafatan linnas Allah ya turo ka zuwa ga mutane gaba daya Abdullahi dan Abbas yace fa arsalahu Allah ila al-jinni wal insi da haka manzon Allah manzon mutane ne manzon aljanu ne annabin mutane ne annabin aljanu ne shi yasa waɗanda suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai aljanu a ciki qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi suka ce sun yi imani da shi ya qaumana ajibu da'i Allah ku amsa mai kiran Allah ku amsa mai kira izuwa ga Allah haka mutane kuma akwai waɗanda suka yi imani da shi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga ruwayan jabir dan abdullahi al-ansari Allah ya kara mashi da yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya an bani wasu baiwa guda biyar an bani wasu falaloli guda biyar an bani wasu daroloji guda biyar waɗanda ba a wa wani daga cikin annabawa irin su qablinka abin ni ba a kai na Allah ya fara kirketin wannan darajojin kuma ni kadai ya ba wa bayan ni kuma ba wanda za a ba abu na farko mazala ce su bin robe masirata shahari an bani damar in yi nasara a kan abokanan na ta hanyar wulla tsoro a zukatansu tsawon tafiyar wata daya mana idan annabi sallar alaihi sallama ya tinkari gari tun daga lokacin da Allah ya sauka masa da inna ta ta'ala ka samu bina duk garin da ya tinkara zai yaƙe su kafin ya je da wata ɗaya in suka samu labari sun gudu sun bagara haka aka yi da saiba haka aka yi a haka aka yi a haka aka yi a musfala muraisi haka aka yi a banu ƙuraisa duk abin da ya faru kenan suna jin labarin ga annabi nan ya san karo sai kaga sun gudu fa hazamuhum bi idnillah sai nan su fata cikin su da izinin ubangiji mai girma daukaka sannan waje yasli al-ardu masjidan wa qura an sanya mun kasa ce mun amfani guda biyu amfani na farko masjidan ta zame mun masallaci ta yadda dan al'umma ta duk inda sallah ta same shi ko gida ko daji kawai yana buƙatar ya nemi gabas ya sallah akan kasa ko da masallaci ko babu masallaci kai in ba ya rasa gabar sun ya kinta shi duk inda ya ga dama ya miƙa ya sallarsa aina ma fa aina ma tuwallu fa sanna wajhullah duk inda kuka kawai ku ji aranku Allah suke bautawa ma sabanin al'umma da ta wuce a baya su an ware musu haikal haikalul ibada wurin da nan ne kadai za su ibada saboda haka in kai dan Abuja ne sai a ce dole a central mafi ne kadai wajen ne kadai wajen ibada to kaga ba ai akwai mushakka wanda zai taso daga nube sai ya je shafar wanda zai fito daga gwagwalada ko daga kuje ko daga majiji ko daga ina ne sai ya zo nan wajen ai kaduna ba abuja ba ce duk da dai wani wajen dai za su ce suna abuja da eh, za su ga yan arewa suna abuja amma yi kuma zama gidan su ne da shigo ko mu ma nan da muke bai na zalika kawama to wannan ma su suna da gari mu yan bai na zalika ma ne mu yan tozon la'arabi ne eh, amma dai muna da raja'in cewa nan za mu faru an gano wannan to sai a ce sai ka zo tantar maka kadai sannan za ka yi sallah to a ce sallar asubahi ka fito daga gwagwalada sai ka zo nan wajen ka fito daga dutsen alaji ko daga buwari sai ka zo nan wajen ka fito daga can waɗan gwanin nan na gefen mararraba. da sai ka zo nan wajen suka shi ɗin nan sai ka zo nan wajen kuma ka koma ka dawo a zaha ka koma ka kuma yau yi zan ka dala a sabbin wannan gosulan da ake yi in ba kai a nan wajen ba za ta karɓi ba to amma munan wajen ilatiliyar arhu masjidan wa tsakura an sanya mana ko ina ya zama to masallaci ko ina ya zama to tsarki a gare mu sau da aka sai ga kowace al'umma tana damar da za ta yi sallata nan bulada da masallaci wata bulada da masallaci duk wanda ya samo bulada shi ma ya nemo sabon ustazin sa da sabon ladani su buɗe masallaci ta ba ta mun gane ko ba aka yi wa tsahuran sannan kuma ƙasa ta kasance tsarki gare mu al'ummar da ta wuce a baya ba ta tsarki da kasa amma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana tsarki da kasa ana istijma ka dauki dutse ka kalace bawalin da kai ko bayi gidan da kai tsarki ne an halatta maka wannan ana yin taimama da kasa duk wannan ya halatta ragowar al'umma kuma haka al'amar yake a wajen zuwa fa aina ma rajulun min ummati manzo Allah ya kowane mutum a cikin al'umma ta kasu salatu sallah ta riske shi fa yusalli inda ta same shi ya sallah ko gida ko daji wa uhil lakliyal bala'i mazala yake kuma ni kadai aka halarta wa ganima mana ni aka halarta ma cin ganima al'ummar da suka wuce a baya idan suka yaki suka samu ganima alamar Allah ya karɓi ganimar su ya karɓi yakin su shine wuta ta zo ta cinye ganima kun samu dukiya tsubu amma wuta ce za ta cinye ba ku ba haka in sarka za a fitar in ka fitar da zakarka duk fakiran da suke gefen ka duk talakawan da suke bukata duk masu addinin da suke so a kawo a aikin addini haka za ka je ka samu jini ka tsare dukiyar zakarka ka na ta in ka cinna mata wuta wuta ta kama dukiyar to wannan dukiyar ta halarce kuma Allah ya karbi zakarka amma in ka cinna mata wuta wuta ba ta kashi ba to ko dai dukiyar ta haramun ce ko baka cika zakka ba ko Allah bai karbi ibadar ba واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أهلهما ولم ولم يتقبل من الآخر mun gane wannan sannan sai Allah ta'ala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa lam tahillu li babu wanda aka halarta mutum da nima an ba ba wa shafa'a kuma ni Allah ya bawa ceto jiya mun yi bayani akan wannan da yadda mazala zai ce zo wa kana abu na biyar kowane annabi ya kasance ba ila kaumihi ana aika shi zuwa ga mutanen sa ne shi shi kadai wa bu'istu ila nasi amma hmm. Allah ya ce ni kuma Allah ya tura ni zuwa ga mutane gaba daya shi yasa a cikin hadisin da yazo a cikin sahih bukhari hadisin amma ana bin Allah ya kara da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce bu'istu ila al-aswad wal ahmar ni an aiko ni zuwa ga bakaki da koraye wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi an aiko shi zuwa ga mutane da aljanu mutanen su ne ahmar aljanun su ne aswar wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a abinda manzala sallallahu alaihi wa sallama yake nufi da bu'istu ila al-a'a aswad wal ahmar ay bu'istu ila al-arab wal ajami an aiko ne zuwa ga Narabawa, an aiko ne zuwa ga ragowar kabilun da ba ba to duk waɗannan ma'anonin guda biyu karfafu ne magana alƙawato ainihin manzo ne na mutane manzo ne na aljanu ko manzo ne na mutane gaba ɗaya fararansu da jajayen jajayensu da baƙaƙen dukkan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne shine ma'anar wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakin na asarar nasi la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san hakan ba ko kuma sun sani suna jayayya da haka din abinda muka faɗa daidai Allah ta alaka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuttuban harshe ubangiji ta alaka ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh